Shin jama'a in tambaye ku kuna buƙatar kallon fina-finai da waƙoƙi na Hausa kyauta a wayoyinku? Kwarai kuwa! To yi kenan ya ku fito da wayoyinku.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 na Hausa kyauta a wayoyinku. Kwarai kuwa! To ayi kenan ya ku da wayoyinku.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 mashin mota ta ta daina zama da mai. Haba Alhaji me maka? Tambaya ta ma kike yi? To a'a. Wallahi Umu babu abin da na mai ni ba san na mai komai ba wallahi. Ƙarya kake nufin nake ma? Gashi nan tun da yaron nan isai isai isai mashin shikenan mota ta ta daina zama lafiya kullum na zuba mai sai yanzu in tarar babu mai ya zuke. To yanzu kai ba za ka kai wajen makalikai su duba ba ko mota nan taka likin take kawai sai ka ce na ƙaran ma da. Liƙi Mota ta mota ta ce za a liƙe? bari bari bari in na idan na ah! Ah! ka karbi da shi dan Allah bani labari bani labari bani labari ina bani labari mun gani shi ai ba kama ya za ka mana shirme shirme ta ba ka maka da ku ba ba dukan gaske maka da ku eh, za ku yin ba ga yin dukan da mun hasu da yawar kiyawar wallahi da Allah ba haka za a yi ba biyan ka muka ce za mu yi ba to ta go da Allah da Allah ya dakata ka san me za mu ah. ka yi kwana idan kai kwana sai ka jira mu za mu zo mu same wallahi alazim sun kara mun kuɗi wannan duk ba damuwa bane kun yadda eh na gode labadan ku ba ya gudu ini ɗan iskan yaran nan ne masu sace sace wanda ba su da sana'a haka ne wallahi ba ya da ke ba damuwa menene ni ina da lillahi me kuma ya faru tabbas barawan nan ya mana sai dan ya tafi min da kuɗi akalla kimanin naira dubu hamsin yana nufin har da makullin mota ya tafi da shi duka yanzu ya za ku yi Ya za ku ku buɗe mota? Wai ni da tunani na mu kai Hajiya Jamila mu ajiye ta a gida. No, ba damuwa. Zan hau a daidaita. Kici da mu. zan yi waya, zan yi waya. Ai ni har da kuɗin ma na gaba ɗaya yana cikin motar. Wai da na so kan ba ta wadda za ta. Ba damuwa. Zan tafi, zan hau mota. Ina da kuɗi a jaka Shi ke. ba damuwa. Eh. Am, dalla Allah mun Dalla ko zaki ba ko nan baki saboda mu ji dai sauka lafiya. dan wannan filin baya burge ni gaba da saboda bai maka ba yau kwata kwata ko ta kuma yana da kyau assalamu alaikum alaikum san da zuwa kai da ana nan ne ba tuwa malam mun kai la ai na dauka ka dade da tafiya ashe kana nan ina za shi dan Allah kai ko ka dinga hakuri mana wani hakuri kin ga dama maganar da nake gaya miki kina ganin kamar wasa nake ko tsakaninka da Allah shekaran jiya na kama ka dumu dumu ko kuma kama ka ba kawo dan Allah dan annabi ka yi hakuri ka faɗa min gaskiya kake wahala shari'a ka ga gaskiya tunda da ya riga ya amsa laifinsa kuma ya amsa laifin yayi to ka yi hakuri dan Allah ka yafe mishi eh na hakura na kyale shi amma zai tafi gidansu tunda nan ba gidanku bane ba kuma gidan ubanka bane a'a dan Allah ina zai je yaro maraya yanzu tsakaninka da kai da mahaifinsa ka kore shi ka kore shi ina zai tafi hmm? a'a dan Allah kai hakuri maraya yanzu ke sai aka ce maraya shikenan ni ni kai shi lalata rayuwa ta kenan shi irayu ni kuma ya kashe ni kenan ni dai dan Allah kai hakuri ka yafe mishi mun kai la dan Allah dan annabi ka tashi ka tafi zan hakura amma za ka tafi Allah sai ya tafi Allah ba zan hakura ba na gaya miki ba zan hakura ba ai ba gidanka bane ka tattara ina kinga ba fa zan yi haƙuri tun da fa na rantse sai ya tafi Allah sai ka tafi ka yi haƙuri mai salati goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam bala ko littafin nan na yan bani kudin hajiya saboda hajiya safiya sun biya duka sun fi

wato sai ka hau keke da fahimta na hannun naira ɗari eh kai maniru ina kuɗi eh. ina ina ɗari biyu na eh, eh? Allah ya baka to ina naira ɗari na ci abincin safe naira hamsin maniru hmm? ka zo da iya shege ban faɗa maka cewar ka rika zuwa nan kana karɓan biredin naira ashirin kullum da safe kana ci da ruwa ba eh kuma ban ce to ina naira hamsin na ci abincin rana wato ka kashe ma duka ɗari biyu kenan ka kashe duka ɗari ne kai bala bari faɗa maka daga yau manir ya ci abincin sati guda a kan naira ɗari sake zuwa kana bashi komai ka ƙara bashi komai muna muna muna muna cuta kana cutar mu ko muna cuta kana cutar mu ko eh, Allah kai me haka ka tashi da wani doguwar kabbara gaskiya mun kai da baka kyauta min ba baka da imani kai an kyauta ya zaka zo ka zama a nan gurin ka dinga mana mun sai ka ce wani an kwantar da kare kai yanzu wannan irin Allah Suna ina? Ba za ku kule ba? Wallahi yau idan ba mu biya ta kuɗin hayan nan ba muna cikin masifa. Cap! Wanda yana rashin lafiya a duniya shi.

za ku samu ku tsane shi ko aljanu nawa wannan ce na kashe ta kace ki kai kashe ki kai natsu kashe ki dan shi shi zauna ku fa dai ya mu sha sha ki dan wallahi me tashi komai zai yi ba inda za ni sai kuɗi na ina da sauran kuɗi na wata ni ku gaskiya mun taru ko kuma mu kun mare mun wayo wallahi gaskiya ku nan su mun kaɗan wallahi ƙara mun Allah ban yadda ba to kai banda kai sulala aikin me ka mana kawai kana zaune don kai wannan nan aikin bilis ba ka ci ba kai kake ta shi ma ai ni a haka gani nake ma na zara jiki wallahi duk ba kai ka ba ku da hankali inda da mutane sun an karfa sun mun mugun duka za su ɗauka wasa muke yi wannan da abin eh, da Allah kafin ku zo billahi huwal azib jiki na ya ga mu Allah ma yake Allah ma yake ka san me sulala tunda an yi wannan abun an ce nasara ni ma yanzu haka zan duba wata mai dan gwabu gwabi idan na duba wata mai gwabu gwabi ni ma ai haka da ni ko ba ka ba Allah wata kilo malawa Allah wa yau Allah ka san ne ah, na rantsi da Allah jiya waya Jamila takwas su takwas tana kira na ce mun ta kasa bacci ta ba ta gajiya da jan murya ta wai ga mata barna ba ta gabas take ba adaka ka wai kai da Allah ba an sallame ka bane tunda an sallame ka ka tafi mana sai son jin yayi magana eh mana wannan abu ne na sirrin na ga muku aiki sai ma kawai daga mari daya ai waye kawai duk mutum ah! ya ce sai an kai me ne mun wani kifce kifce ba an sallame ka ba ne? tunda an riga an sallame ka ka je mana ha me to ke. ka gane eh. abin ya zama ka ka je mun yafe ma ba za mu kai ka police station ba kuma ni da ya kawo magana ba me ya kawo magana hankali ita jamilan ma dan me za a ce hankali saboda iska a tare iska fanka wallahi abin nan yake wasan doka ba kaman wannan to wasa wallahi Coruncos. makota ba ɗar uba na ruwan ɗan da maso wai na ruwan kayo kayo kalli wani mutum Yeah, Ya, aku nak rasa tu orang Come on, come on. Kai amma banza ne wallahi. Wai me yasa ka ɗau wannan tsarar kuyi kowane lokaci ka ɗau ɗauki ta mini? ba haka bane. A mu ne fa. A ku ne aka yi ne. Hawun naka ne zo komi. Ba shi bane ba. To gobara ce ta kama a maƙotan ko Gobara ce wanke babur nake da ruwan kashe ta. Wasu baki muka an yi sababbin maƙota. da wata tsohuwa da wani mutum kuma shi ma tsoho ne tuko sai wata ballan liyar zan kaɗe liyar budurwa nan makotanmu mutumina ce abin da muke nema ya samu Allah ya cika mana burinmu eh haka ne haka ne saboda haka na zo in gaya muku ni dai na fita da fita ta Allah ya min gyaɗa doguwa ko ya je nemo tashi. Sai ɗin banza ya za a yi duk wannan wahalar ne tare na tafi tare kuma yanzu ka ce kai kadai ka samu. To bari ku jin gaya muku ni dai gaskiya ba mun adalci. Ta ya za a ce mace ɗaya namiji hudu? Kai. Mu gama gwagwarwar mayan mu tare akan muna neman wannan dama ta zo muna yanzu sa zo ka ce mana wai kai kadai? Ai wallahi kai sa ba. Wannan fa abu ne fa a buɗe. A gudu tare a tsira. kai tsaya ta idan ka cikin ido kai malam hmm? wannan tafiyar ba gudu ba dubu ce duk wanda ya haske to shi ya tsira yasa na fara ganin hasken ai shi ke na ga haske ban hannun nan sai ka lika suna wanka ban daki ne ba ba ban daki ba ne ba me kuma kuke hange a nan a wallahi motsi muka ji to kin san kusur-kusur din yayi wato mun dauka barayi ne to shine muka zo nan ko Allah zai sa mu kama su wani barawo ne zai zo wajen nan sata bayan ga kunan ku ne manyan barayin a ba haka bane ba ki fahimce su ba ba barayi bane ai da kai nake nufi ina ɗaya ɓarawon na yake na faɗa miki cewa motsi muka ji shi ne muka zo na, kuma da muka zo gashi sun gudu hmm. za ku ma fito da shi ko shi ma aljanin ne da shi ba ɓarawo nake nufi ba ɗaya abokin naku nake tambaya ah yanzu muke tare shi a nan wurin. ina kuma ya tafi hmm. za ku ma fito da shi ko shi ma aljanin ne da shi ko shi na shi mai tashi sama ne ne ai ba mai tashi sama ba ko mai tashi sama ne su ɓace yau sai kun bani kuɗi na idan ba haka ba gaba ɗayan ku sai kun bar min gidan nan ko kuma ku je ku kwashe kuɗi kayan ku gaba ɗaya gidan nan ku bar gidan. Eh, ga kuɗin ga kuɗin ai ba wani abu ne tashi. wannan na wancan watan ne. Kai wannan watan bai ne? Hmm. Ai na ka samu kuɗi. Rogon kuɗin shago ne. Ka ce yanzu ba mu gama cin kuɗin kawo ba kenan. <laughs> to mu ba bi ina za ka je kashi nake kun ga wani irin kallon da ta yi min kuwa ban gane kai take kallo ba ni take kallo wannan yarinya din nan gurin to da tabarawa idan ta kuya aka kuwa san tana kallon dalla dalla a cikin ku babu wanda ta kalla ni kadai ta kalla saboda gaba ɗaya attention ɗinta myself ni kadai da gani ta kalla gaskiya ne sallau yanzu ku banda ku kun taba ganin bai sa zo wucewa ta ga maza guda hudu ras a kan titi ku ce ba ta kalli ko ɗaya ba ko kuma ko san ba zai yi ba don girma, Allah ka gyara ka. kai malam guda uku za ka ci ai ko wanda ba dan gaye ba. a a kai kai be careful tom to ka ji na kira sunanka baka kira sunana ba da uban wa kake kai ka guri? shi kenan, addinin ban tsarguba da kai yake kenan kai wannan fa abu ne fa mai sauki kowa ya iya allansa kawai ya wanke kai ma an ka iya takaddar ka goge. yawwa yanzu ne nake da yadda zan ga farida am ba kai ka ce min akwai wata tsohuwa a gidan nan ba kai kai ka kiyaye kiyaye kanka kuma ka rasa wanda zaka hada da tsohuwa sai ni shi ke nan tari wallahi a ni fa ba haka nake nufi ba kar ka hada ni da abokina kawai abin da nake nufi abu ne guda ɗaya yanzu tun da har wa'annan mutum biyun sun fita sauran tsohuwar to cikin gidan ya kamata a ce mu shiga yadda za mu je mu kwantar da wuya kun san su tsofaffi daga lokacin da ka je wajensu idan ka nuna musu da cewa ita tsohuwar tana kama da kakarka to in Allah ya da duk biyan bukatar da kake so sai zuga zuciyarta ta yi sanyi ita ma ta rungume ka tankar kakar kai ni ba ni da wata kaka fa ni ban ma san kamannin kakana balantana na gane cewa ko tana kama da kaka wannan fa duk mai sauke ni a bashi ni kakata mai koko ni a bashi kakata ce zan ce kakata ce to abin da za a yi za mu bar ka kaje kai kadai ka kaddamar mata kawai saboda kwararre kamar ni ni da na creating din wannan magana to ni ya kamata in je in aiwatar da komai kawai ku jira ni wannan shine magana je kai kadai ka kaddamar da waye ina wuni hada ina wuni na ce hada ina wuni ah, to bari kafin ka kaddama mu bari kaddama mu lissafi ya kwace mana mu gudu irin abokai ne a ce wasima ko ina samu wata duka ku da kun zuke kun tafi kun bari ba mu ya za mu san masifa ta same ka tare da gama ka tafi gurin lafiya lau ba za mu san komai ba ƙarya kuke yi wallahi raina mun hankali za ku yi ai kuna ciki kuna ji na ina ta ihu a'a kwarai mun ji ka kai ihu amma aikata muka yi dariya ko kuke kirkirawa kai da kakar ka ko babu kai a cikin a neman auren yarinyar nan tunda kakakka ta riga ta ga fuskarka kaga shaura mu mu uku yanzu neman auren Farida ya rage mutane uku kawai daga ni sai mun zali da manniru to kai ina ka taba ganin mutum uku sun nemi yarinya ko ina ga aya ta bada tabbata ɗaya ya ragu ana haka zaka ji kai ko kai wani ya ragu a tafi a tafi ɗayan kuma ya ce ku banni to na ana yi na sha gani har a unguwarmu ma yin irin wannan dan nan wajen a irin nan ba ba ce wani yana wani mutum eh dole ku yi wannan magana tun da ɗari ku ta dole ana yin haka a shi kenan tunda ba za ku yi ba mu bar ku gani mu bari da yin aure ta ni kare da <laughs> danjib mahaukaci danjib kawai yaushe mutum zai yadda da wannan ba da ni ba ai tafiya kawai ka raba bagarin nan zai yiwu ba zama ba zai yiwu ba a ba don allah sa ina da nisan kwana ba da tuni ba kashe ni ba sai dai labari ya sha ba? lafiya na kina haɗa ka? farida kan ba za mu tafi zaman garin nan ba zai yiwu ba garin nan a cike yake da 'yan iska ki duba ki gani da daddare ma basu kyale ba kucur kucur kucur sannan kuma da rana ma a zo za a haike maka ai ba zai yiwu ba papa tun da ba za ta faɗa min me faru ba kai ka faɗa min me faru ko ba wani ko da mafarki ta yi amma mafarki ne ai take ba take bayar da labari <laughs> mafarki ne ha ke ba dan Allah ya sa ina da kokari ba kakata ta bani ta koya min jarumta na faɗa ai da yanzu labari ya sha bamban farida wallahi saboda wannan yaro da ita ho da na same shi inda a ce ni ya sama irin yadda ya shigo din nan da tuni labari ya sha bamban da sun kashe ni amma shi ya kwashi kashinsa a hannu da gudu ya fita na tabar musashi haba ta yaya za a ce mun bar garin nan ba mu gano wai yanda aka yi habibiyan mutu ba haba farida ina kan fa ina nan ai ba nisa duk lokacin da muka tashi ji za mu ji labari ba wani abu gwago ni dai ba zan bar garin nan ba sai na san ta yadda aka yi yaya habib ya kace kansa a ah, in dai ku za ku bari za ku iya ku tafi amma ni ina nan sai na gano duk abubuwan da ya faru eh, kai ma ba za a tafin ba ai ku dole ku a nemo malami a nemo malami ya zo ya a ɗan yi binne-binnen layu da addu'a Allah ya mana maganin shedanu da aljanu da shedanin yaran nan masu masu yin irin wannan shegantakar wato Allah an tabe me ya kawo kuma in kira wasu da zo a yi layu a yi binne-binne a yi mai na kafi ke da kike mai jaruntaka kuma kina da jaruntakan da aka koya miki tun kina karama kuma dan kika samu wani durmisheshin katu saura ka dinki kai shi lahira to me me ko na kafe kafe ta dike kuma shikenan a'a ai dole a kira malamai a samu tsari a yi saukar kur'ani ka gani shi ma tsari ne yawwa to ai abin da nake nufi kenan ba a zauna haka sakaka ba kuma sai mu tsaya da jaruntaka haka ne ya na gane ki na gane sai a yi da addu'a dai a kewaye gidan saboda kada kada ya yi wani rashin hankali lalle wato ka dauki dai abin wasa ne A'a, in Allah da haka za a yi daga yanzu gida zan zo da abubuwan da zamu yi zamu ta yi a gida in gaji da haka iyaka wani magana sai a ta yi ta waya eh kai kuma kana ban gurin haka na sai ka rinka zama ka zauna a nan abin da ya taso kana gurin ko a komai eh. a duba kayan na kayan mace ce sumi kuma sumi kai babu mai wannan suna a wannan ma'aikatar tamu gaba ɗaya gashi amma da ita ya yi wayar ƙarshe kuma miss calls ɗinta a wayan shi har ya kai guda takwas da haka ni gaskiya bai taɓa gabin wata mai irin wannan masu nan ba kin ga haɗa kayan wuri guda kawai har ya Allah ya ku dama ya bani dai in da ban gani ba za ku gani ne kai da Allah kusa kuna ta cece ku ce ya kamata mu shiga mu je mu fara ceton ta ko shi kenan mun samu hanyar da za mu shiga ranta yawwa buga hublot ina mai muke an gayo yara kai abin da za a gaya mana yawwa dan ban turaren nan dan fesa na dan ina dan bashi bashi dama Wai zai baka wani turare ka ji dan gayewa yana ba shi turare kai wai na ci shiru ne ba ba bayaniya hutu ki ji gaba da su surutu ni bari na je na zuba ruwa wallahi kai in kuka san matsala za ku ba mu fita can waje da Allah ku je ku yi da Allah ku janyo mana kuma za mu ga wannan na rentin ne kuma da Allah ina sa a duba mu rajistan Habib Hassan Habib Hassan kanwarsa ce. Ka san shi ne sosai haka dama? Na san shi yana zuwa nan wajen sosai. To, dan Allah ko za ka ɗan taimake ni ka nuna min abokanayensa da suke zama tare? akwai da suke zama. sai yana da abokan sosai a wajen da ke zai kwantar da hankali na jiyo mana wani abu faɗa mana manna sunanta farida farida eh. wow kai ka ji ah. suna da ido farida wadda ko eh an na hango mun kaila farida mun kaila ado <laughs> da Allah kai ka ji wani suna ko macin ma babu suna a dukunkune bari ka ji macin kalon farida muktar jalli da Allah ya ilu <laughs> kai ne gwari kana jin wannan kasan dagiya ce tsabata menene hadin jirgi da mota to ai suna ne malam manzali farida sali Kwale dai kwale ai kai daga jin sunan da zai dace da wannan tafiyar kai kasan kowanne ne eh. in aka ce maka farida munir dan dalama kai ka ji abu a duhu dalama ai ba garanti kenan ai dai dai ma kenan yanzu wannan wani suna ne kenan kake wannan magana malam da udau da dan dalama mana no need kenan sunan wani abu na no need kai kaga wani yaro yana sace tayar motar farida alhamdulillah lokaci yayi wannan shi ne mun samu damar shiga zuciyar farida a kawai ba kabar wannan maganar kawai Mala lafiya? A'a, tsaya.